jakadan kasar sin mr q john chun ya kawo aiki jihar bauchi domin karfafa wasu kudurori biyar da ya tsara da suka hada da farfado da masana'antu ayyukan gona sufuri da kuma batun tsaro We can work together. The five I, Your I have looked. The five I is infrastructure. Second I is ICT. Third I, industry. But today also, I think it's a good example I came to and work with governor jakadan kasar sin din mr q chun ya ce najeriya da kasar sin za su yi aiki tare kan wasu kudurori guda biyar da suka hada da samar da muhimman kayayyakin inganta tattali kimiyyar zamani masana'antu ayyukan gona ziyarar da na kawo jihar bauchi kyakkyawar manuniya ce wanda za mu yi aiki tare da gwamnan jihar bauchi a nasa jawabin gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya bayyana farin ciki da kuma jin daɗi kan ziyarar da jakadan ƙasar sin din ya kawo jihar bauchi sannan ya ci gaba da cewa bauchi ita ce na farko da za a fara amfani da wannan yarjejeniya ne tsakanin najeriya da kasan china ka ce maimakon a baka kifi a koya maka hanyar da yake za ka kama kirgin to kamar menene kuke so su kwa muku kasan a baya sai a je a karbi kuɗaɗe na taimako daga ƙasashen turai a zo a cinye to ni na fi so a zauna da waɗannan mutane masu gaskiya kuma wanda suke so su yi gaskiya su taimaka kuma mu sa hannun jari mu kawo 'yan kasuwanmu mu kawo mutanenmu su masu amfana su ga yadda ake yi ba kawai a dinga ba mu kayan sayawa ko motoci motoci ko air conditioner da da ake kawa daga china an taba kawo dubu nan ma duk babu to mun fi son mu a ce mu muke yi shi yasa ya ce akwai abin da za a amfani da wato kimiyya da kidaya ma'aikatu da suka mutu kamar su steya da sauransu yadda za a gyara su da kasance an samu aiki an horar da mutane kuma mutane sun sami abin yi kuma an yi gwamnati na gaskiya yadda zai kasance mutane sun san cewa jami'an tsaro suna zaune tare da su kuma su ma suna tare da jami'an tsaro daga bisani cikin kamfanin da jakadan na sun yi ziyarta har kamfanin sarrafa shinkafa na t-amin wanda yake da karfin sarrafa shinkafa hatton 600 a kowace rana zai kuma samar da ayyukan yi wa 'yan kasa sama da dubu biyu alhaji aminu ahmed shine manajan daraktan kamfani ya yi karin haske kan ziyarar da jakadan na sun ya kawo kamfanin bayan shigowar shugaba muhammadu buhari da ya kawo wannan tsari na cewa kowa ya ci abincin gida muka kafa wannan kamfani mai yin tan 320 a kano bayan shekara hudu muka ga riba da kuma cancantan abin muka dawo gida muka kafa wannan babban kamfani wanda ya yi biyu na kano a nan jihar bauchi kamar 'yan najeriya ma'aikata da za a ɗauka za su kai kamar nawa ma'aikata da za mu ɗauka na dindindin muna sa rai za mu ɗau mutum talatin yanzu sannan kuma suna wucin gadi wanda za su zo su yi ayyukansu muna sa ran za a ɗau mutum 1000 zuwa 1200 abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya